الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya الله تبارك وتعالى wa ta'ala wanda tattara wuri a kuma wannan juma'a sha uku ga watan zulhijja watan goma sha biyu kenan shekara ta 1439 bayan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, daga Makka zuwa madina da wadda shaida ce da 24 ko? ko da uku ne 24 ga watan 8 shekara ta 2018 a kalandar turawa abinda hudu mu take tsokaci a yau shine muhimmancin kula da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala bayyane da asirce haka kuma duk inda mutum ya samu kanshi duk inda ka samu kanka kai kadai kake ko cikin jama'a to ka tuna da Allah tabaraka wa ta'ala ka ji tsoronsa sannan ka kiyaye dokokinsa wannan ba karamin al'amari ba ne ga rayuwar mutumin da yake musulmi ne bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani yadda lamari yake bawa bai taba samun wani guzuri da ya rika wanda ya kai jin tsoron Allah ba wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada umurni ya bada umurni wa musulmi ya ce ku nemi guzuri nemi abin da za ku rika a matsayin guzuri ce mafi alkhairin guzuri shine jin tsoron Allah shine takawa shine kiyaye dokokin Allah wannan shi yasa shi wannan jin tsoron Allah ko takawa Allah tabaraka wata'ala wato kuma zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa mu'az bin jabalin radiyallahu anhu wasiya ta musamman da shi ya masa jerin wasiyoyi cikin hadisin da ya zo hadisi sahihi to sai zama yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma mu'azu wasiya da shi ya ce da shi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa a duk inda ka kasance duk inda ka kasance to ka saka jin tsoron Allah a gabanka sannan ya ce mashi ka ka bi mummunan aikin da ka aikata da aiki wanda yake kyakkyawa idan ka yi haka to shi kyakkyawan aikin da ka yi bayan an samu tangarɗa ka aikata wani zunubi to kyakkyawan aikin sai shafe wancan mummunan aikin da kai sai Allah ya fi maka sannan sai ce kuma ka yi hulɗa da mutane ka mu'amalance su da ɗabi'a mai kyau to abu shakka wani hadisi duk da zaman shi kamar ba dogo ne ba ta fuskar lafuzza ba to amma babu shakka ya hada abubuwa masu muhimmancin gaske ga rayuwar musulmi ya kunshi abubuwa masu muhimmancin gaske a rayuwar musulmi ta yadda za ku lura cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin wannan hadisi ya bayyana haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a karon farko haƙƙin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala to sai gabatar da shi shi ya bayanin sakaron farko sannan kuma sai ya ambaci haƙoƙin da suke da alaƙa da bayi kenan mutum musulmi Allah tabaraka wa ta'ala abin da shar'anta mashi shine awwalan shi Allah tabaraka wa ta'ala da haƙoƙi nasa da suka shafe shi akan bawa sannan a lokaci guda kuma akwai haƙoƙin da bayi suke da shi a kanka kai bawa matsayinka musulmi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka haƙi na Allah tabaraka wa ta'ala shine a kiyaye dokokinsa a ji tsoronsa hakikanin ji tsoronsa ta wannan ya haɗa tun daga matsayin tauhidi da duk abin da ya jibinci wannan da aikata dukkan abubuwan da suke wajibai ne da nisantan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to wannan babu shakka babu ko mamaki a cikin ka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'az irin wannan wasiya Allah madaukakin sarki ma ya yi ma mutanen farko da mutanen ƙarshe wasiya da cewa su ji tsoron Allah su kiyaye dokokinsa shi yasa zo shin Qur'ani Allah madaukakin sarki ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi gabanin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko gabanin ku ko al'umman musulmi sannan kuma al'umman musulmi mun muku wasiya wasiya ita ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ma'anar ita wannan takawa ko kiyaye dokokin Allah kamar da malamai suke yin bayani shine bawa ya saka kariya tsakaninsa da tsakanin duk abin da yake jin tsoronsa duk abin da kake jin tsoronsa to da kai kokari ka saka kariya tsakaninka da wannan to wannan shine ake ce mishi takawa don haka a mafhumi na shari'a idan aka ce jin tsoron Allah ko taqawallahi to shine wato bawa ya saka wata irin kariya tsakaninsa da abin da yake jin tsoronsa na hoshin Allah da azabansa abu kaza yakan haifar da hushin Allah abu kaza yakan haifar da ukuba ko azaba daga Allah to mutum ya samu kariyar da zai sa tsakanin shi da wannan kada hushin Allah ya same shi kada azabar Allah ta same shi to ne shine takawa kuma shine jin tsoron Allah a mahangar shari'a wannan kuma bawa zai yi haka ne bi ma'ana zai saka kariya tsakaninsa da hushin Allah saka kariya tsakanin shi da azabar Allah ta hanyar aikata abubuwan da Allah umarce shi da su da kuma nisantan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta na samun Allah wannan shi yasa Allah madaukakin sarki sau da dama a cikin alkur'ani mai girma sai ka ji yana umurtan mutane da cewa su ji tsoron wuta su kiyayi wuta bi ma'ana su saka kariya tsakaninsu da wuta ga misali Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ji tsoron wuta wadda makamashin ita wannan wutan abinda ake saka ma wutan ta kama ta huru su ne mutane da duwar wasu wannan wutan ku ji tsoronta ku saka kariya tsakanin ku da ita irin wannan wutan irin wannan wutar an tanade ta ne ga kafirai Allah ya kare mu a wani lokacin kuma zaka samu Allah tabaraka wa ta'ala yana umurtar mutane da cewa su ji tsoron abin da zai faru kiyama su saka kariya tsakaninsu da abubuwan da za su faru a gobe kiyama na fitintunu da azabobi da bala'o'i iri-iri Allah madaukin sarki ya ce ku ji tsoron wata rana wacce za a mai da ku a cikin ta zuwa ga Allah to ba mujarradin yinin ba amma abin da ke cikin yinin ku ji tsoron kenan abin da ke cikin wannan yini da wannan ranan ko yinin ranar ce za a mai da ku zuwa ga Allah a cikinta sannan a cika ma kowace rai da sakamakon abin da ta aikata alhali su bai ba a zaluntansu saboda ka zancen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga mu'azu bin jabalin zai ce mashi ka ji tsoron Allah a da inda ka kasance to wannan yana nufin umarni ya bashi cewa ya ji tsoron Allah a asirce da bayyane da wannan umarnin an huskantar da shi ne ga ma'azumin jabalin amma in ba haka ba ya huskanci dukan al'umman musulmi wa'anda wannan hadisi ya kawo masu ka ji tsoron Allah a asirce da bayyane a lokacin da mutane suke ganin ka da ma lokacin da mutane ba su ganin ka dukkan wani bawa musulmi wanda ya san cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon sa yana ganin shi duk inda yake kuma ya san cewa Allah fa yana ganin bayyanansa da zahir wato zahirinsa da baɗininsa bayyanansa da abin da ɓoye asircensa da sararinsa ya tabbatar ya yarda ya amince cewa Allah yana kallon wannan ba abin da yake boya ga Allah wanda yake da irin wannan imani kuma ya zama cewa wannan abin da ya yarda da shi a zuciyarsa na cewa Allah ya san komai game da shi ko a yaushe ko a ina to babu shakka wannan zai sa a wajabta shi wannan musulmin ka same shi ya bar sabon Allah yana iya kokarin shi ya bar sabon Allah tabaraka wa ta'ala a asalcin ma da bayani domin ya tabbatar duk abin da ya fi Allah ya gani yana kallon sa kuma ya san hukuncin Allah cikin waɗannan matsaloli wanda shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ko asirta zantutukan ku zancen da kuke yi ku asirta shi ku yi shi a ɓoye ko ma ku yi shi a bayyane to shi Allah madaukakin sarki masani ne ga abin da yake cikin ma zukata abin da yake cikin zukatan ku abin da zukatan ku suka kulla to Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ba wai abin da ka faɗa ga bakin ka asirce ko bayyane ba saboda ka da ka faɗi abu bayyane da ka ɓoye da ka yi a sarari da ka shiga ɗaki duk a wurin Allah guda ne to mutumin da ya san wannan zaka ga cewa yana kaffa kaffa da lamurransa ana ganin shi ko ba a ganin shi kuma yana koyon halarta zuciyarsa cewa abubuwan da yake yi yana yin su ne a sasa saboda Allah ya bashi lada domin ya san duk wani motsi shi da duk wani wata manufa tashi a zuciyarsa Allah ya santa kuma yana kallon sa. sannan ku sani ya ku bayin Allah a lokacin da ya zama cewa shi bawa bisa ga ɗabi'ar da Allah baraka wa ta'ala ya gina shi a kanta ba za ka ce da ni ba zai kuskure ba na'am ana ta umurtan mutane cewa su kiyaye dokokin Allah su kula da kaza su kula da kaza kada su yi kaza amma wanda baya nufin ka ce da ni bayi dukkan su su zama kamar mala'iku to mutane su zama kamar ɗabi'a su kamar ɗabi'an mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala bai tare da haka ba bai tare da haka ba saboda haka mutane suna da kurakuran da suke yau da kullun to kasantuwan haka ɗabi'ar take to sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato a cikin bayanin da ya yi ma ma'azu bin jabalin a kashe kashen hadisin kenan ko kace wani bangare na hadisin to sai ya yi masa ishara da cewa irin waɗannan kurakurai da ake samu saboda hizgar shaidan kasanto mutum ba mala'ika ne ba yana iya kokarin samun lokaci sai ɗaya ya rija ya fada cikin kaza to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mu'az bin jabalin ishara ga irin abinda idan mutum ya wani kuskure a matsayin shi na musulmi ya ankara nan take ya fahimci cewa lalle kaza da yi ba daidai ne ba to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'az bin jabalin abinda zai magance wannan to abinda zai zama cewa ya magance irin wannan matsala magance matsala ba yana nufin cewa ka zama baka sabon ba a'a idan kai sabon menene maganin wato ko kace zai zai goge maka wannan zunubi sai ce da shi to idan kai aiki wanda yake mummuna an samu nazgat na shaidan yarin jaye ka ka aikata abin da yake mummuna to hizgi ka kai kokari ka aikata abin da yake kyakkyawan aiki ne saboda ka da mutum ya kuskure ya aikata abin da yake ba daidai ba to yi kokari ya biyo wannan da aikin kwarai kuma aikin kwarai yana da fadin gaske istighfari aikin kwarai ne yin sallah aikin kwarai ne duk wani abu da ka sani mai sunansa alhasana ya shiga anan duk lokacin da kai kuskure ka ankara kai kuskure to yi kokari biyo bayan wannan kuskuren da zunubin da wani kyakkyawan aiki idan kai haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce to wannan kyakkyawan aikin da ka kai istighfari sunansa ko wani aiki na kwarai to sai ya shafe maka wancan laifin da ka yi to haka shi yasa a wata ayar ma Allah madaukakin sarki ya ce ka tsayar da sallah wato a gefe biyu na rana a gefe biyu na rana tabbatar da cewa ka tsayar da sallah bi ma'ana lokacin da rana take dab da huduwa kuma lokacin da rana take dab da faduwa sannan kuma ka tsayar da wato ainihin sallah a wani yanki na dare sarafayin nahar malamai suka ce ana nufin salloli da ake yi da rana irin sallah asuba da musamman sallar la'asar amma cewa ka tsaye da sallah a wani yanki na dare shi kuma suka ce wannan ana nufin magariba da isha to wa ya faɗi wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala sai ce lalle su kyawawan ayyuka da mutum kan yi to sukan tafi da mummuna dan ka aikata mummuna to sai ka zo ka aikata abin da yake abu ne mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala shi to wayannan kyawun ayyukan sai su kawar da wayancan munanan ayyukan da ka aikata yace kuma wannan tunatarwa ne ga masu tunawa to ita kyakkyawan aiki ya ku yan uwa da haka ce idan ka aikata abin da yake zunubi ne ko mummunan aiki ne to ka biyo wannan laifin da kyakkyawan aiki suna ne haɗaɗɗen gaske yana da faɗi don haka ya kunshi dukkan abin da zai kusantar da bawa ya zuwa ga ubangijinsa duk abin da ka san in ka yi shi alkhairi ne zai zama dalilin samun kusancinka ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi ne ake ce mishi alhasana kuma shi ne aka ce in ka yi laifi kai kokarin ka biyo laifin da wannan muka ce wannan abin sunansa istighfari sunansa sadaka sunansa sada zumunci sunansa sulhu tsakanin wasu duk abin da ka san alkhairi ne ta ta'budiyya da mu'amala duk abin da ka san alkhairi ne shine ake ce shi hasana to amma ka sani mafi girman kyawawan ayyuka waɗanda suke shafi zunubai to su ne mutum ya tuba kuma ya tuba tuba wacce take sahihiya ingantacciya sannan kuma ya biyo da istighfari ya mai da al'amarin shi ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar tuna Allah da kuma cewa lalle baya zaton ko ba zai taba itikadin cewa zai koma ga wannan aikin da ya fada cikinsa ba to wannan shi ne mafi girman abin da yake shafe wato ainihin zunubar da mutum ya aikata sannan kuma ita ma sallah kamar da muka ishara tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke shafe zunubar da mutum ya aikata wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala wajen domin tabbatar da cewa tuba da istighfari wato suna shafe zunuban da mutum ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya yabo na musamman ga mutanen da suke da irin wannan matsayi bayan Allah ne nagari amma kasantuwarsu su ba mala'iku ne ba suna iya kuskure yau ko an jima ko da yamma ko gobe amma idan suka yi kuskuren sai su ankara sai su koma ga Allah Allah ya biya su ce bayansa nagari su ne inda idan suka aikata abin da yake alfasha ne suka tafka wani kuskure suka yi wa Allah laifi ko suka zalunci kansu to sukan tuna Allah tabaraka ta'ala sukan ankara su gane lalle abu kaza da suka aikata ba daidai ne ba daga nan kuma sai su nemi gafaran zunubansu su nemi Allah tabaraka ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu ba mai gafarar zunubai sai Allah tabaraka wa ta'ala suna da wannan itikadin cewa ba wanda yake gafarar san zunubai sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma za ka same su ba za su doge akan zunuban nasu ba abinda suka aikata ba za su ci gaba da aikata shi ba za su yi nadama su yi kokarin kaucewa su nemi Allah ya yafe musu ba za su doge akan zunuban da suka aikata ba alhali sun san cewa abin sabon Allah ne to yau da mutane ko sun yau gobe sun yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu yake saboda ba ganganci ne suke ba Allah ya samu dace amma ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce kai mutane ɗabi'a an ce ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a mai kyau to wannan akwai a cikin sa akwai bayanin wato wata kyakkyawar ɗabi'a daga cikin kyawawan ɗabi'u na tsoron Allah wannan kyakkyawar ɗabi'ar ita ce tsayuwa da haƙoƙin bayi da Allah tabaraka wa ta'ala ɗora wa mutane saboda akwai bukatar kowane musulmi ya kula da cewa akwai haƙoƙin bayi a kansa wanda yake Allah ya kaddara ta'ammulin shi da su wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan umarni umarni na musamman ku sani ya ku yawa da yawa daga cikin mutane za ka samu akwai wanda yake zaton cewa in ana magana akan jin tsoron Allah da takawa da kiyaye dokokin Allah sai lokaci akwai wannan ya fara ya ƙare ni ya takaitu ne akan haƙoƙin Allah madaukakin sarki kadai ba tare da la'akari da haƙoƙin bayin Allah din ba to wannan babu shakka kuskure ne wannan fahimta takawa kamar da muka ishara kalma ce ta take mai fadin gaske ta shafi kiyaye dokokin Allah a kowane janibi a kowane bangare na rayuwa to saboda kawar da irin wannan kuskuren kuskuren fahimtar nan da wasu mutane suka gino akan shi saboda kawar da shi to sai manzo sallallahu alaihi wa sallama a wurare daban-daban yayi umurni da kyautata mu'amala da kyautata mu'amala da kyautata zamantakewa mutanen da duk Allah ya sa kake mu'amalantar su to kyautata musu mu'amala kyautata zamantakewa da su yana daga cikin mafi muhimmancin ko mafi muhimman kyawawan ɗabi'u mutum ya kame wato cutarta daga barin mutane ko cutarwansa ga mutane duk abin da zai zama cewa idan ka yi shi ka tabbatar zai cutar da wasu yana daga cikin mafi kyawawan ɗabi'u ko ka ce mafi muhimmancin kyawawan ɗabi'u mutum ya kame kansa daga wannan abin wanda in ya san shi wato wanda ya san cewa in ya yi shi zai cuta ma mutane sannan kadalika yi ma mutane rangwame da ya musu yafiya idan suka yi wani abu na kuskure wani ɗabi'a ce kyakkyawa mai muhimmancin gaske sannan kuma da mu'amalantar mutane da kyautatawa irin kyautata wanda ya shafi magana kazalika da irin kyautata wanda ya shafi aiki mu'amalarka da mutane zancen ka kai mai kyau aikin da za ka yi a bangaren mu'amalarka da su shi ma kai mai kyau ka yi zance mai taushi ka mu'amalanci kowane irin mutum da irin abin da ya dace da shi in za ka mu'amalanci yaro kai masa mu'amala mai kyau wadda ta dace da matsayinsa in ma za ka mu'amalanci babban mutum shi ma ka kalli shi babban mutum ne ka san wace mu'amala za ka yi masa idan za ka mu'amalanci mutumin da yake malami ne ka san irin mu'amala da za ka yi masa wanda kuma ka fahimci shi jahili ne shi ma ka san irin mu'amalan da za ka yi masa wanda yake mai hankali ne shi ma ka san mu'amalan da za ka yi masa wanda ka lura cewa wawa ne shi ma ka mu'amalanci shi a matsayin wawa kada ko wani mutum ka mu'amalance shi da mu'amala guda in ba haka ba in kai haka ne sai abuwa su hargitse yadda wani zai fahimci kaza shi wancan ba haka zai fahimta ba Allah madaukakin sarki ya yi alkawali a cikin littafinsa wato da aljanna kuma yayyabi dukkan mutanen da suka sifanta da irin waɗannan kyawawan fi'u Allah madaukakin sarki ya ce su mutanen kirki wanda ya bai sai ce su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a lokacin da ake cikin hali na wadata da sauki kazalika da lokacin da ake cikin hali na wahala sannan kuma kazalika Allah yana yabo na musamman ga masu haɗe hushinsu da kuma masu mutane rangwami suna yabe masu Allah tabaraka wata'ala yana son masu kyautatawa ya ku yan ku sani so da dama fa Allah tabaraka ta'ala wato ya jingine wani alkhairi na duniya da lahira wato akan tsoron Allah ya alakanta cewa samun alkhairi kaza na duniya ko na lahira ya dogara ne akan tsoron Allah akan kiyaye dokokinsa misali yace ku yi gaggawa zuwa ga wata irin gafara daga wurin ku zuwa aljanna wadda fadinta kamar sama da ƙasa ne an tande ta daga an tande ta ne domin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah a wani wuri yace ku yi tsoron Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala sai sanar da ku ba ku karatu ba ku ilimi wani wurin yace duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah tabaraka ta'ala zai saka masa sauki a cikin lamurransa sannan ku sani da yawa a nasoshi na ƙur'ani Allah baraka wa ta'ala ya alakanta wato azabarsa ga mutumin da ya zama cewa bai siffanta da jin tsoron Allah ba bai sifanta da takawa ba ga misali Allah baraka wa ta'ala ce gobe kiyama wanda ka san su a duniya a matsayin masu ƙaunar juna wanda suka yi zama na kud da na juna to gobe kiyama za su waye gari a matsayin makiya ya ce kada sai masu tsoron Allah su ne ba za ka same su da irin wannan ba a wani wuri ke cewa dukka ku mutane kowa daga cikin ku sai ya biyo ta kan wuta kamar yadda wasu malamai suka ce kowa ne kowa sai ya shiga cikin wutan wannan wani abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukumta shi kuma ya wajabta shi to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan haka to sai mu tsiratar da kadai waɗanda suka ji tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah duk wanda matsalar to za a tseratar da su daga gare ta yace azalmai ko sai mu bar su cikin wuta suna durkushi Allah ya mana kariya alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإنه ما تزود عبد بمثل التقوى يقول الحق تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال فيما قال في وصيته له اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن فهذا حديث عظيم وجيز الألفاظ لكن جمع فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل الخير وبين حق الله تعالى وحقوق العباد أما حق الله تعالى فهو أن يتقى حق تقته فلا غرابة في هذا فقد أوصى الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه من غضب الله وسخطه وإيقابه وقاية تقيه من ذلك وذلك بطاعته واجتناب معاصيه لذا فالله تعالى تارة يعمر باتقاء النار كما في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وتارة أخرى يأمر باتقاء يوم القيامة كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتق الله حيثما كنت أي اتق الله في السر والعلن حيث يراك الناس وحيث لا يرونك ومن علم أن الله تعالى مطلع عليه حيثما كان يرى باطنه وظاهره وسره وعلانيته ومن علم ذلك واستحضره في خلوته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر والعلن يقول تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لما كان العبد بطبيعته لابد أن يحصل منه تقصير في حق التقوى وواجبها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه وذلك بقوله في الحديث السابق وأتبئ السيئة الحسنة تمهها يقول الحق تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب العبد إلى الله تعالى وعدم الحسنات الماحية للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أما قوله عليه الصلاة والسلام في, في ذلكم الحديث وخلق الناس بخلق حسن فيه بيان ففيه بيان لخصلة من خصال التقوى وهي القيام بحقوق العباد فكثير من الناس يظن أن التقوى قصيرة في حق الله تعالى دون حقوق العباد فإزالة لهذا الخطأ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان العشرة بإحسان العشرة للناس ومعاملتهم بالحسنى ومن أهم الخلق الحسن أن تكف عن الناس أذاك وتعفو عنهم وتعاملهم بالإحسان القول والفعل من بشاشة الوجه ولطف الكلام ومعاملة كل أحد أو كل واحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعالم وجاهل وآقل وأحمق وقد وعد الله تبارك وتعالى في كتابه بالحسنى لمن اتصف بالأخلاق الحسنة فقال عز من قائل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عباد الله كما علق الله تبارك وتعالى من خير الدنيا أو الآخرة على التقوى فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال واتقوا الله ويعلمكم الله وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وكذلك كم علق الله تبارك وتعالى وحذر بالعذاب من لم يتصف بالتقوى فقال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين